الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل da من na shirin ta alfazari a yau insha Allah za mu yi darasi كما من حرف الحاء هذا متاشي ثناء كعرف الزهل باكره الندى ورأي من استحدى بإسمته تدى ومرأة كما لاها الزكاو إذا بدا حكى الشمس في الإشراق والنجم في الهدى وبدر الدجا في الحسن والمسك في النفي ثناء جبوني وأتجبون من صلى الله عليه وسلم معنى هذا ثناء wannan yabo ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tashin kanshi ka arfi zahari kaman kashin kure ba karahun nada wanda ruwan sama yi masa sammako wato kaman kure ne don hanyuwa da safe da hanzi, in ka fito za ka gaina kanshi to haka yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ma'ana dai yabo ne mai ban sha'awa wa ra'ayun kuma ra'ayi ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manista hada duk wanda ya nemi shiriya bi ismatihi da kariyar sa ihtada sai shirya wato duk wanda ya nemi shirya da irin dalilai da hujjoji da manzon Allah yake barwa to zai shiriyu din inda shirya ne ke nema kamar da ubangiji ta ala cewa inna kala hadi ila suratul mustaqim lalle kan ta shirya zuwa ga tafarki madaidaici qur'ani kuma Allah ta ce wa ayi hadisin ba da yu'minu idan alqur'ani bai zama shiriya a gare ka bai zai maka hujja wato ta shiriya ba ta wani abu ne kuma zai zama maka hujja qur'ani ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda ka dukkan mai neman shiriya idan ya neme ta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai same ta kuma yin shirya yake son yi zai shiru yace wa mar'an da magana wato fiska kenan kama la hazuka uzuka kamar yadda rana ta bayyana idan bada idan ta bayyana wato fiska manzala kuma tana haske kamar yadda rana take haske musamman ma idan ya shiga cikin farin ciki abin manzala kuma suka ce fiska tana haske kamar rana ko wata ɗan dare goma sha hudu sau da aka zuka'un ana ana nufin shamsun rana wani ce amma zuka amma zuka o falan tafarra izjanahat ila li furqati zakal manzari hasan ina yabon wani abun yabon sai ce ai rana ba ci ba lokacin da ta ta za ta faɗi sai dai tana juyayin rabuwa da norman ne wato wani sarki da ke so a mu'allu sha shi ne azzuka'u azzuka'u shi ne rana azzaka'u ba الذكاء بفتح ذال شنو شنو قوقلوا بصيرة قوقلوا basira yace haka shamsa maza sama yana kwaikwayon rana fil ishiraki wajen haske wato ta tana haske kaman kaman hasken rana mun yi bayanin bayani ba cewa hadisi ya inganta maza sama yana rika wasu mutane biyu a cikin duhu da suke samun hasken hanya da hasken jikinsa saboda haka hasken jikinsa da fiskansa shi yake haskaka musu hanyar ya raka su su biyu da aka zo ta mararraba inda za su rabu wannan zai bi wannan hanya wannan bi wannan hanya da su mai ban kwana da su ya juya sai ga shi kowa ya sani wani haske wanda yake rika shi har gidansa yana samun wannan hasken da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ce irin ta annabawa to da kuma za su kamar rana ne wajen haske Wannan najma kamar taurari ne fil huda wajen shirya wato zamanin da da ake tafiya a cikin jeji to taurari su suke nuna maka hanya gabar kai ko yamma ko kudu ko arewa ko da haka sai sa Allah ta ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun akwai alamomi da yawa kuma suna daukan hanya ta shiri suna gane hanya ta sababin taurari to saboda haka manzo sun yana koyon taurari wajen shirya kamar da tauraro zai nuna maka hanya haka manzara kuma yake tsora ka akan hanya ta gaskiya kuma hanya ta shirya yake wa badrat duja manzara kuma yana kwaikwayon wata dan daren goma sha hudu a duja na duku bi husni wajen haske wato haskensa hasken fiskansa kuma ana cikin duhu ne sai wata dan daren goma sha hudu sai bayyana to kaga za ka ga abin zai baka sha'awa zai maka ciwo to haka manzon sama yake yana kwaikwayon wata a wajen kiyon fiska wal yana kwaikwayon al miski fi nafi a wajen kanshi annabu shine kanshi shine at-tabawwu wato kanshi tafihu to manzon sama kanshin jikinsa kanshin guminsa kanshin jikinsa kamar kanshin al-miski Anas bin Malik ya faɗa wato za kuma yana da wani tashin kanshi in kai in kai hannu da shi fa ka annama safa ta asara wato kamar kana hannu da mai kai da turare ne irin masu dan kunce turare suna dan juyewa ana to ana sawa a hannun mutane to kamar kai hannu da mai kai da turare irin na gargajiya za mu ce ko don turaren zamani ne wanda yake cikin leda da wanda takardar na gaggaga irin sa ina gani za ka yi hannu da mai kai da turare dai ba shafawa na musamman ba ba za ka ji turaren ba amma kamar irin masu yawo da shi suna dan budewa ana tura wannan dan tura a yar kwalba da sauransu kaga dole ne zai taba hannunka to in kai hannu da shi kamar kai hannu da mai sai da turare ne irin wannan turare da ake tura wannan kaga ba zai taba rubuwa da kanshi a hannunka so da tura turaren da yake to haka maza kuma yake da yake yake da kanshi kuma yace wallahi ma masasu ba bajatan wala hariratan aliyana min kafir rasulillahi sallallahu alaihi sai ban taba taba wani wani wani alhariri ba dibaji shi ma alhariri ne mai kauri ko alhariri sirri ce ban taba taba wani alhariri mai laushi wanda ya kai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laushi ba to da haka shi ko bai sa turare ba a cikin kanshi yake amma duk haka kuma yana sawa duk haka yana yana sawa shi yasa yace ba ilayya min dunyakum isnani adib wan nisa' a cikin abubuwan duniya a duniya na ji ina so mata da da turare da ka ga to yana kafa yana shafa turare din shafa turare sai zama sunna wato ko kana da kyau hada da wanka eh ko kana da kyau hada da wanka sai ka kara kyau don mace ta hada da kulliya yace da a fasa kanar gaisa khaira sulafatin wa zada fajalla nau'ahu an kasafatin فلله منه عند كل مخافة حريص على الإنقاذ من كل آفة وفي القيد يستقلي وفي القيد يستقلي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a yayi kira zuwa ga addinin Allah ko kuma yayi addu'a da'a yayi addu'a Allah ya kawo ruwa fasakanal ghaitha sai shayar da mu girgijin ruwa khairu sulafatin mafi alkhairin tajajjansa don ce sulafa doni abin da za ka mafi to akwai kuma tashi ta kaman yanzu kulli idan ka tashi a cikin rariya ne ake gaya abin ne wanda ake kulle kulli a matsashin nan na kamun a ba kamun ba shi kullin ai ba da rariya ake matse shi ba matata in an sa shi a wannan matata aka kulle aka mafi. to kaga wanda yake fita ta kasan tatin ne na saman kuma gurɓace to sulafa shine wannan tataccen kenan saboda aka kenan duk abin da aka matse shi aka ware gidansa waje mai laushinsa ko kuma abin nan gare-gare ɗinsa a gefe to gare-gare wato mazatuma ya yi addu'a Allah ya ba mu ruwan sama sai shayar da mu ruwan saman taciccinsa wanda ba da gurɓata ko kaɗan ko da ƙura ko da wani abu wazada ya ƙara addu'an fajalla nau'ahu sai ya tauraron da yake kawo hadin an kasafatin daga girgije ne kawai wato ya kara addu'a kuma sai aka yaye ruwan sai zama ruwan babu shi kwata-kwata sai zama babu shi wato wannan kuma yana cikin hudu ba ne kamar yana annabi numa da ya ba da labari sai wani ya zo ya rasu lallahi har ya addabe mu dabbobi suna mutuwa hanyoyi na yankewa kaza ya tafa dan illolin kwari yace ka Allah ta'ala ya yi mana ruwa da aka sai ɗaga hannu a cikin man sai addu'a suka ce ba alaman girgiji ba alaman hadiri amma kafin a gama sallan juma'a hadiri ya haɗu ruwa ta ko a cikin ruwa kuma koma gidajen su ruwa nan tukar to wannan ruwan sun da aka yi sati ana yin sa sati to da aka zagayo juma'a ta zagayo manzara kuma yana hudu ba wannan mutumin ko wani mutum daban mai ruwa ya shaka. sai zai ce mana kuma ya rasu da layi ruwa ya yi yawa Mai mana addu'a Allah ya yi mana ruwan nan hanyoyi suna ta yankewa dabbobi na mutu ita dan inda ruwan kuma to sai mana kuma sai daga ne ta Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ruwan nan ya zama yana gefe gefe ba a kan mu shikenan ruwan suka ce sai ya yayi ya zama kwata kwata a Madina ba a yin ta sai zama cikin kwari kwari da duwatsu duwatsu suke hangowa ana ruwan sallallahu alaihi to shine ma'anan da a fasakana al-ghaitha khayra wa zada fajalla an yayi addu'an farko ana ruwa sai take wata addu'a kuma sai aka dauke sallallahu alaihi wasallam sai ake addu'a ruwa ana addu'a kuma dakatar da ruwa amma mun taba yi zai wuya sai dai ta kokawa ruwa yawa eh, suna dan kokawa ruwan yayi yawa sai kore kama gonar mutum sai zama kawai ta yi jaji a zurfa za ta yi abin da ake bukata amma yana da wuya ne a ce kuma ya yi addu'a don wani ma yana ganin sakon Allah ne yin haka ne sai za ka yi addu'a ka ce Allah ya dakatar da ruwa amma kuma ai in akwai bukatan haka sai a yi haka kuma zala ta suma ya yi to sai dai shi sa ta ke kawai aka ga aka ga ijaba ke kawai aka amsa safa shi ne abu mai kauri ana nufin girgije mai kauri sai ce falillahi minhu wato sha'anin da kama sai Allah wato sadaukantaka ta kai inda ta kai inda kulle makafatin yayin dukkan abin tsoro wato duk wani duk inda aka je wurin tsoro to anan kuma za ka ga sadaukantakan manzala da kafa anan za ta bayyana wato wato kaman mamaki in ga yake falin lahi min ko falin lahi da lahi mamaki ake yi so da aka falin lahi minhu mamakin maza da kafa to amma anan na fassara shi da a mamakin sa daukan takansa saboda na gaban shi zai nuna maka me ake mamakin yace inda kulli makafati inda kulli ya yayin dukkan abun tsoro wato idan abun tsoro ya zo za ka yi mamakin manzala ta so me yake nufi kenan jaru ne bai da tsoro a lokacin abun tsoro yasa idan an je yaƙi ma tsoro ya tsoro bayan sa suke dawa suna ladewa a tabanin sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya cika ya cika jagora kenan ko idan ka zama shugaban mutane da ya kamata ka zama gurzo wanda ba yi da tsoro amma ka da tsoro to ba za ka iya shugabanci sai ka karan a Madina aka ji wani kara jarumin suka zo wanda ya je nemo dokin sai tsora masa zirgi wannan maza sun haka a ah, kai ya zari dokin Abu dalha kawai fita bayan gari ya je duba ya gaba kawai kogi ne kawai yake jiri sai ya dawo kawai yana haduwa da jarumin a hanya yana ta koma ba ba komai kogi ne kawai shi har ya je ya duba kafin kafin ma su kaga ta kaga sadauki shi ne ma'ana faɗi ilahi mamakin jaruntakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harisun alal inqazi harisun maza sa mai kwaɗayi ne alal inqazi a bisa samar da al'ummar ta min kulle afatin daga dukkan aiki duk wani abu na aiki ko a addini ko a duniya maza su ma yana kwaɗayin ya tsamo da kai baka je ka fada cikin wannan halakan ba kamar da ubangiji ta dace da kajja akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur mazala ta kuma duk abin da zai wahalar da ku ko ya sa ku cikin damuwa to wannan abin fa yana damunsa zai so ku shiga cikin wannan abun kuma yana kwaɗayin ya amfanar da ku ko ya tsamo da ku daga kowace irin halaka shi ya sa ma min khairin illa dalla ummata wa alayhi wa ma min sharri illa hazzara ummatahu min duk wani alkhairi ya nuna al'ummar al'ummarsa duk wani sharri kuma ya tsoratar da al'ummarsa kafin kuje su fada sallallahu alaihi wasallam fa fil qaiz yastaqi wa fil faiz yastafi wa fa fil qaiz a lokacin tsananin rana yastafi yana neman shayarwa ba bai na addu'a Allah ya kawo ruwa alkaiz shine shiddatul har tsananin zafi kaga fari ne kuma yake kawo tsananin zafi wa fil faidi a lokacin da ruwan yake zuba kuma yayi yawa tafi ina neman ina addu'a ruwan yayi shine ina neman yayewan ruwan wato wannan karshen baitin yana ƙara bayyana mana farkon baitin sai yayi tsanani ya addu'a a kawo ruwa Allah ya kawo ruwa kuma sai a yi sannan ruwan yayi yawa kuma ya addu'a Allah ya yi ruwan kuma sai ubangiji ta'ala ya yi ruwa alkaidu tsananin zafi alkaidu kuma ruwan kuranyan su yayi yawa daga na ka samu kuwa ba na ambaliyan ruwa يجي آه، مضى مضى غير مفقود الثناء ولا الثناء وقد أعجز الأيام حد الذي بنى لنا من أقيل المجد في الدين والدنا فدائقه فيها لنا الذل والجنا فها نحن نجني دون كد ولا كد مضى ماذا اسمع يا شودي غير مفقود الثناء أما با أبن رسا دوكا ya tafi amma daukakar sa tana nan a duniya baya duniya amma daukakar sa tana nan a duniya wadattana kuma ba abun rasa hasken sa ba sallallahu alaihi wasallam hasken da hasken shiriyan da yazo da ita tana nan baya nan amma hasken tana nan kuma daukakar sa tana nan sallallahu alaihi wasallam za a bushe ba na cin albarkacin sa har duniya ta tashi as-sana'u shine daukaka rifqa as-sana kuma shine haske zaka da mamdudi ne da abin nan da makaso al-mamdudu shine mai hamza as-sana'u wannan haske ake nufi daga na ka samu as-sama'u ma ita kanta ya sama'an ma da as-sama'u as-sama'u shi ma daga as-sumu ne shine daukaka to as-sana kuma in ka cire hamza ya zama haske وقد عجز الايام حد الذي بنا روس ابن دينا عجز الايام ya gaje da kwanaki me ya gina shine tauhidi ne musulunci to duk yadda makiya Allah suke son su rusa musulunci ya gagare su kuma duniya ta tashi ba za su gina za a yi ta sassa kansa da ya ta sassa samu ba su iya bushe shi ba za ka duk abin da ya zo da shi na sa yana nan ko da wani wurin ya yi rauni a wani wurin kuma zai tashi so da ka yau da gobe duk kokarin da mutum yake yau da gobe to ba zai iya rusa ginin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya sa ya ce al'ayyama kwanaki wato yana nufin zamani saboda zamani yana da wani abu ana yi ana yi ana yi wata ran ya kaga an cimma abin da ake son a cimma yau da gobe in dai ba a dina ba to amma zagon kasa wa musulunci ko ba a dina ba ba a taro sa addinin musulunci na Allah baya ba na Allah baya kare to da ka duk himman mutum bai wuce ainihin zamani ba to zamani ma bai isa ya rusa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana cewa abin nan eh, lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatu sughra ajallu min ad-dahr yana da himmomi wanda manyan su kan ba su da iyaka kananan himmomin sa ma karamar himmar sa ma ta fi zamani himma ta fi zamani in zamani ya sa abu a gaba sai yayi shi sai kaga yayi shi sai kaga yayi jirgin sama wani abu yana tashi ba mai rai ba kuma ba da fuka kuɗi ya zo yi talfon wayar talfon wanda za a jujjona wayoyi a jujjona daga ba aka yi wanda ba wayoyi ma yana a jisun kawai sai ka ji abu sai ka ji magana tana fitowa ko daga ina ke ko ta keta iska ne daga amerika sai ta keta iska ta shigo najeriya ka ji ta wallahu alam idan sun ce alkalamu la yajubul jawwa haka abun nan juwai ne sai magana ba ta abun nan ba ta keta sarari ta tafi ta tafi yana son ya inkarin maganan Allah ne cewa Allah ta'ala baya magana da zai magana da da abin nan da wani ba Allah baya magana kuma ga shi magana da annabi Musa a Turi Sina ya magana da manzon sama a Isra'i da Miraji a saman saman bakwai sai ce abin da ya sa bai yadda Allah yana magana ba saboda magana ba ta keta sarari ta ci wani wuri to sai lokacin da hansu zai fito Musa shi wani malamin mu na akida a Madina yace ina ma Duwesh yana raye yanzu ya gani daga amerika wani zai maka waya kuma kaji magana sa kana nan kuma a lokacin da yake magana yana faɗa kana faɗa yana faɗa kana faɗa a gidajen talabijin har da hoton ma ana hira da mutum live a wannan lokacin kuma ba wasu na'urori ma na a zo a gani yanzu kemara ba kawai za a yi amfani da ita kawai ba sai an zo da wata mota da na'urori a cike ba to wannan da na ubangiji su bahana wata ala a ko ina kake ga dama zai magana da kai sai yace wala abun nan wa qad ajaza al ayyama haddul ladiban lana min asilil majdi muna da asalin girma ko daraja fi dini a cikin addini wa duna da duniya sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muna da daraja na addini ko muna da daraja a nan duniya kasancewar su kasancewar mu musulmai da sababin muna cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimma ni sharafan wa fakran وسئت بأقمصي أدأ السرية دخولي تات قولك يا عبادي وأن صيرت أمدني نبينا kasancewan kashin al'ummar maza'ala sallallahu alaihi wannan wato daraja ne a wurinka asil kaga da sabon ne amma duk da yake da asil ko aslun aslun da sabon asali haka nan ma wannan aslu ana iya cewa asal da sabon ko wanda ma na ce masa asilun misali asali mai asali kaga shi ma asalin wa qad yudriku al-majdal mu'assala amsali al-majdul mu'assal daraja mai mai asali mun da kai ce mutum yakan iya riskan daraja iri na kan iya riskan daraja mai asali zaka asali ana nufin al-aslu da sabu ne amma da shi da sa'un din duk ma'anansu duk ma'anansu da yaren larabci ne hada'iquhu gonakinsa lambunsa kenan lambun manzala ta sama an ce lambu karka yi karka hararo gonan masara ko dawa ko shinkawa gonan da take da yayin tason da za ka kawai ka ci sai ka gasa ba ba sai ka je ka je ba ne lambu akwai su ba, akwai ayaba akwai su tuffa da duk wani dan itace wanda kake tunani su jibino da sauransu to hada'iku lambun manzala ta sama gonakin sa kenan fiha lanabillu muna da inuwa na da abubuwan ɗasa abinda za mu tsinka mu kifi ha a cikinta wato abubuwan da wanda suna zo da suna addini fa'idodin muna nan muna shan inuwansu kuma muna cin ƴaƴan itatuwansu wato muna amfana da shi da aka gonansa ita ce shari'o'insa wanda ya zo da sai ka bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ji daɗin rayuwarka kuma za ka yi addininka a bisa basira sai fa hana hannu sai gashi mu na ni muna ɗasa wato muna tsinkan 'ya'yan itatuwan muna ci duna kaddin ba tare da jin jiki ba wato ba tare da aiki sosai ba wala kadahi kuma ba tare da shan wahala ba kuma duka kana cin riban addini ba tare da kana shan kana shan wahala ba so idan muka kwatanta irin wahalar da sahabbai suka sha a can baya kaga mu yanzu budurnu ke cike irin yaƙi da suka yi da tashin hankali da suka shiga da tsoro da suka shiga a ciki kafin wannan addini ya tabbata mu sai kaga kawai ba wani wahala ma muna cin riban addini muna cin riban sa ba tare da mun sha wahala mu alkaddu shine wahala na aiki aiki mai tsanani kake kaga yana da wahala alkadahu kuma shine shan wahala lokacin da lokacin da kake aiki ya al insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan mudafi Allah ta ce ya kai wani mutum kana shan wahala a aikin da kake na addini amma zaka haɗu da sakamakon wannan aikin da ranar da kar ka tsarki hankalinka faƙan kaɗa eh, abin nan faƙan ƙad hada a amma wa harshe da Sabiya. Fa'ad bara shaitanu balalati khati'a wa afsaha ummiyu jahalati qari'a himahu hamahu Lahu, Kalan, wa nashi'a falillahi suqum laysa yaqla'u min jumbi yace faƙan ƙad hada faƙan dewa ƙad hada a ama manzo kuma ya shirya da makaho makahon zuci ake nufi makaman zuci shine kafuri Allah maza sama ya shirya da shi wato ya tsora shi akan shirya in shi zuciyarsa babu haske a jiki kunci ne ma a cikin ta babu yadwa a cikin ta amma za sama ya mar wa'azi ya mar nasiha kuma har ya gane musulunta mutum nawa suka musulunta lokacin da aka aiko maza sama ai shi kaɗai ne yake kan addini duk sauran sun musulunta da sabbin shiryan to maza sama na shirya da makaho amma makaho zuci take makantar da take kowace muni ba wa arsha da sabi'a kuma ya shiryar da sabi'an wanda ya koke wa gaskiya ya koma wani addini asabi wanda ya bar addinin gaskiya ya koma addinin da ba na gaskiya ba shine asabi daga sabani mutum ya ya karkata asabi mai karkata sabauta ila duniya wa tudubbi da yasu za ka shi yasa idan mutum ya bar addinin iyaye da kakanni a zamanin maza sun koma addinin musulunci sai a ce baba ya zama sabi'an wato ya kauce wa gaskiya su a wurin su zaka da labari wani ya zama abin asbaha sabi'an ko saba ya bar addinin gaskiya ba ma addinin Muhammadu aka to wanda ya bar addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je rungumi shirka ko wani abu manzo kuma yana shiryar da shi ya zai karbi da dalilai sai zo a gamsar da shi tare da hujjoji sai da zuwa ga addinin musulunci fa adbara shaytanu balalati shaytan nabata shedan na bada shi ne shedan wanda yake bada mutane kenan sai ya juya baya khasi'a yana maka kanci shi ma'anar khasi'an wato shedan ba shi yana jan kai zuwa ga bata bane shi kuma zai ma yana kiran kai zuwa ga shirya to sai da'awar manzala kuma sai ta fi karfin shedan sai ga mutum ya rungumi shirya dole shi kuma ya juya yana kaskantacciya ma'ana a kasa ba ta cimma ruwa ba kenan ai nasara ba To da ka duk wanda ya karbi shiriyan kuma to ai shedan ya karbanta saboda shi shedan abin da yake so shine zama kana kan fata ne ba ka san gaskiya to saboda ka duk lokacin da ya shiryar da wanda ya kauce wa addini ya shiryar da wanda yake kan addini na shedan kan bautan gumaka ya shiryar da shi dawo addinin musulunci to shedan zai juya ba yana makasanci yana makasanci to shi yasa manzo sama ya Ya da shedan din ne har ya karbi sa har wata rama ya kama shi a madina zai daure shi a ginshikin masallaci ya kama shi kan yaushe ya shaƙe shi ya shaƙe shi sai da ji damshi ya masa sai ya ce ba don addu'ar annabi suleiman ba da sai ya zo ya daure shi a ginshikin masallaci yara su zo su yi wasa da shi to sai tina kuma annabi suleiman ya ce wa habbi mun sallayan bazi li adi min al'alam ya Allah ka bani mulki wanda bai ba wani daga cinta da da wanda zaka ba to shi ko yana mulkan alheri yana sarrafa fiye da yake so to shi za bai daure shi kira yara su zo su su zo su yi wasa da shi ba amma dai ya shaki shi ba sai ce wa afsaha ummiyu jahalati qariya ummiyu jahalati wato ba'uwan jahili ko ba'uwan jahilci wa afsaha yayi fasaha qari'an yana mai karatu da sababin dawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummi shine jahili wanda jahilcinsa tun na fitowarsa daga cikin mahaifiyarsa wato shi aka wa uwa da hausa wato ungurmi jahili kenan shi tun da tashi ma ba wani karatun da ya iya kwata-kwata shi ne ummiyi a nan larabawa ummiye ne ya wani ita ala ce wadda zai ba aka fil ummiyi na rasulan ba sa rubutu ba sa karatu ba sa kuma rubutu ba sa karatu za ka sai suka zama ummiye sai da manzala kuma ya zo ya tsora su akan addinin musulunci Su a dinga koyon karatu da rubutu har suka waye gari suna iya karatu ne ma'anan wa asfaha wa wato ummi na jahilci wato jahilin da tun da aka haife shi bai taba karatu ko rubutu ba yana nan a jahilcinsa bai wani ilimi ba sai ga shi yana fasa, yana magana irin ta ilimi ƙari'an yana mai karatu da sababin da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake himahu shingen manzo Allah ta sama hamahu Allah Allah ya ya tsare shi Allah ya tsare shi wato inda manzo Allah sama yake ya shi na addininsa ko na rayuwarsa to ubangiji ta Allah ba shi kariya a wurin kahalan yana kurzo wa nashi'a da kuma yana yaro halan shine lokacin da kai shekara 40 daga lokacin ma ya zama annabi sannan wa nashi'a da kuma lokacin da yake yawo lokacin da yake tasowa shine ma'anan nashi'an wa yanshi'u nashi'ul fitani minna la ma kana awwadahu abu wato lokacin da yake yake tasowa a matakin to manzon sama ya samu kariya ta bangarori guda biyu ya samu kariya tun yana yaro har ya zama gurzo ya zama shekara 40 ba tare da yana yin abubuwan da mutanen da'iliya suke yi wato baya baya shan giya baya bautan gumaka baya yin duk wani abu ko kwace ko zalunci ko fashi da maka ko ne abin da mutanen jahiliya suke yi manzala ta san Allah ya kare shi baya wannan zama ne zama shimfiɗa ne na cewa zai zama addinin Allah idan kada a masa gori idan zo da addinin addini sai ga abin da kai da annabi Musa a bisa kuskure ya kashe wani yana riba bada amma da yazo zo ya ce shi manzo ne sanda fir'auna ya ce masa ba jiyan nan muna tare da kai ba وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكاذبين من الكافرين كي أيك كي أيك أيك أنت على وقت baka musulunta ba baka zama annabi mai zaka baka ce mu annaba kai annabi ne kaga a lokacin a bisa kuskure ne shi ba da niyya yayi amma san da aka kafa masa dalili da wannan ai ka taba kashe wani to da ka da kashe wani fa yanzu zaka zo mana kai annabi ne to inda a ce annabawa Allah ba ba su irin wannan kariyar to da an dinga tuttuno irin wa'annan abubuwan to manzana kuma da aka zo ya ce shi annabi ne sai aka rasa abin da za a fara ba su taɓa jin ya yi ƙarya ba ma suka ce ma jarrabna alayka illa sulifa ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya kwata-kwata so da aka kaga su kima kai ma ka taɓa mana ƙarya ran kaza da ran kaza yaje za mu yadda da kai babu wannan ba da sana'a tono wasu miyagun ayyuka wanda ya taɓa to shine ubangiji ta Allah ya kare shi kenan tun tuni dama tun yana yawo hali girma to amma lokacin da ya zama annabi ya zama gurzo Allah ya ci gaba da kare shi daga abubuwa na kaskanci ko na sabon Allah amma kuma ya haɗu da cutarwa mutane sa an buge shi an mare shi an zuba masa tumbin abin nan eh, kashi na na rakumi da na akuya an shaƙe shi an yi masa abuwa an nemi a kashe shi ma gaba ɗaya har yi hijira daga madina koma daga koma madina duk irin wani abubuwan sun faru da shi domin Allah ta'ala ya sauƙaƙa darajarsa Allah zai iya kare shi in ka matso kusa da shi ma ka faɗi ka mutu Allah zai iya yin wannan duk wanda ya kare shi da wani abu ko harara ya masa ya faɗi ya halaka kawai ko ya kasa tashi duk Allah zai iya wannan amma bai yi ba domin mai don ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi don a kafa dalili da wahalan da annaba suka sha cewa kai ma za ka sha wahala idan kana kan gaskiya kuma wannan din ɗaukaka daraja ne to da ya dawo garin madina a cikin tsoro ake nan ma ana cikin tsoro ba a iya bacci har ya sa a zo a yi ganinsa, ana ganinsa. har sai da Allah ya saukar masa da wallahu ya asu muka minan nan Allah ya ce zan kare ka daga daga sharrin mutane to daga nan maza su ce ya samu kuma kariya ma wani bai isa zo ya tinkare shi ba shikenan sai ya ce to daga nan kowa ya zo kowa ya tafi gidan ya je bacci a daina gadi na Allah ya dau alƙawarin zai kare shikenan ya samu kariya an je yaki. aka samu wani wuri za a huta a cikin jeji to dama sahabbai sai su dubo wace bishiya ne tafi inuwa sai a ce to manza su ma ya zauna a wannan bishiyan su kuma sai su watsa su nemo inuwa a sauran bishiyoyi manza su ma yana kwanci a wannan inuwa yana hutawa wani kafuri ya zo ya zare takwabinsa ya ce wa manza da ta suma ya farkar da manza su ma ya ce manyan ɗaukar ne wa zai ana na kashe ka takwabin yana kyalli manza su ma bai wata wata ba sai ce allah Allah ne zai kare ni kawai duka sai kama rawa sai takobin ya fara kuma zalla Allah ta'ala ya kare shi shi kuma sai ya dauki takobin ya ce to kai kuma wa zai hana in kashe ka sai ce akun kun khaila ahirin ka zama fiyayyen mai riko kai mutumin kirki ne bawan Allah ne ina san ba za ka rama ba ai ka za ka yin kalmomi manzo Allah tuma sai ya ce to je kana ya taimaka afuwun alijani wa kad yatawaqqaf to da haka aka yake sai ya zai masa kawai kenan shi ba komai bane to kaga wannan kariya ce ta ubangiji subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falillahi subbun wato wayan gari falillahi lamarin sana Allah ne laysa yablau baya fudowa min junhi wato da rigon wato idan alfijir ya fito idan asuba ta yi gari ya waye kuma ba za ta ga wani rigon dukun jire ba to haka manzala sama da ya bayyana da duk wata bata kuma ta kauce wa hujja al-haqq wal al-batil inna al-batila kana zahuqa za ka manzo sama ya bayyana ta kuma gaskiya ya abin nan ƙarya ta kauce to kamar kamar dare ne duhun dare sai asuba sai sai gari ya wace kenan sai kan ya riga ya ya juya ke laqad khaba man adahu akthara aibati rasulun qadalil wahyi ahfaza aibati jara malakut al-arsh wa hawa bi ghaibatin qubur rasulillah min ghairi ghaibatin wa anna yaghibu al-qalbu quddisa bi shar'i daga ba man adahu duk wanda yake gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga khaba ya tabe akhsara ghaibatin mafi akaran tabewa wato ya tabe duniya da lahira anan duniya ba zai ci nasara ba haka ne an je lahira saboda haka duk al'amuransa a tarwatsa suke duniya da lahira bayi da rabo rasulun yace manzo ne gada da waye gari ya zama ahfaza aibatin mafi kiyayewan burga ne lil wahyi na wahyi aiba shine kaman jaka wanda ake sa abubuwa a cikin takobi to manzo kuma sai ya zama kaman wata jaka ne ta wahayi malaika zai na sauko masa da wahayi ya sauko masa da wahayi kuma sai ya dinga kiyayewa sannan kuri kuma fada san sa ana gaya masa kuma baya ainihin mantawa za su haɗu bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu to ka aka ce ma ya daina motsa harshen sai yana kokarin jarige yaji su kawai ana gaya masa kuma ya kiyaye ya kiyaye kawai sai zama zai iya iya karantar da shi sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anan ahsala aibatin wato mafi kiyaye wani burga ne ko kace taka abinda ake tsoro wani abu a cikin sa to amma shi na wahayi ne wahayi ake turawa sallallahu alaihi wasallam kuma haka nan ya rike wahayin nan bai ta ba ko kwada aka isar da shi Yara ma da kutal arshi yana ganin abubuwa na turbi na al'arshi wato abubuwan da suke suke cikin al'arshi malakut shine abun mallaka wato yana ganin al'arshi abunda al'arshin ya kunsa wa hawa bi daibatin alhalin yana ina faiba wato yana madina wannan ba abun mamaki bane ko Allah ta'ala ya nuna masa mala'ikun da suke da da al'arshi ko ya hango al'arshi duk wannan zai iya yiwuwa tunda yana Madina ya tura mayaka ta bu abin nan mu'uta kan wani gari a Jordan amma daga Madina yana hango yakin da ake yana ba mutane Madina labari wani ya dau tuta ne zuwa kashe wani wani ya karbi tuta to Allah ta'ala zai iya nuna masa wasu abubuwa a sammai ta masa majigin su kuma ya gani ya gansu to amma dai ba da wani hadisi da ya nuna cewa ana nuna masa al'arshi din ko kuma abubuwan da suke tare da al'arshi kuma ba abin mamaki ba bane wallahi alam ya huduru rasulillahi halartowar zuciyar manzon Allah sallallahu na wajen kula da ganawarsa da ubangiji ta'ala cewa ko shi yana tare da Allah min gairin ghaibatin ba tare da fakewa ba ne. wato ba za ka ce yau manzan sama yana tare da Allah gobe kuma ya rankana ba tare da Allah yanzu kai zuciyanka wata rankana tare da Allah ta rankana tare da gonar ba ko kana tare da shagon ka na kasuwa ko ko iyalanka a gidanka to manzan sama da'ima yana tare da ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yana tare da Allah shi yasa da yayi da misal a azumi wato yayi wani da azumi dare bai buɗe baki ba ya kwana bai ci abinci ba ya sake wuni nan ma bai ci ba bai sha ba ya sake har kwana uku sabai dai suka ce za su ce ce mm, mm, kada ku yi fa'in ni unaji fa'in ni abin nan fa'in ni Allah ya abin nan fa'in ni usbihu ni rabbi wa yasqini ni ina wayan gari Allah ne yake ciyar da ni yake shayar da ni ba za ku iya ba sai malamai suka yi bayanin wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi sallam a ga yana cin abinci a wannan lokacin ba sai don Allah yana ce da shi abinci ne irin wannan na zahiri ya bashi ruwa ai bai yi azumin ba aka ci to ganawa da yake da ubangiji ta ala shi yake dauke masa hankali baya na tuwo ko wani kotu ko wani koko ko shayi ko mai ballanta na mai sa ko ya dame shi sau da haka sai kwana uku bai ci abinci ba ko bai zai ɗaga hankalin sama saboda ganawa da yake da Allah to amma kai kuma hankalinka yana kan abinci, yana kan wasu a zai kaka gaba da hankalinka ya dawo kan abinci yanzu inda za ka yi azumi ba ka sarin cin abinci ba da rana to hankalinka ba zai tashi ba da rana in ba ka ci abinci ba amma in ba ka azumi kuma ka karya da sassafe ka tafi wasu wunan ka ba ka azumi in a sai bata ci ba ka ci abinci ba ka dinga tunanin wala har yanzu ban ci abinci rana ban ci ba ko ka wayi gari ba karya ba har rana wala har yanzu ban karya ba ai ka kare ne ne amma in kana azumi sai can da yamma kake hararo abinci to sai kaji kuma sha'awan abinci yana zuwa maka kafin rana ta faɗi to su ma da'iman yana ganawa da ubangijinsa uwa ta'ala to shi ya sa shi muraƙabansa na Allah wato kaji cewa Allah yana ganin ka duk abin da kake yi to shi na sanin gairin gaibacin ba tare da ba bane kullum shi a haka ina tare da Allah subhanahu wa ta'ala shi ma'anan hudurur rasulillah hudurun nan muraqaba ake nufi wato muraqaban Allah ne ka ji ko shi ka dinga ganin Allah ta'ala yana tare da kai zai yana ganin abin da kake yi shi ma za su ma da'ima haka yake sai ce idan kana mamaki sai ce wa ya yaghibul qalbu to ta ya zuciyarsa za ta fake gabarin Allah wanda Kudisa bi shar'i ya zuciya za ta fake ba ta tare ya zama akwai lokacin da ba ta tare da ubangiji ta'ala wanda wannan zuciyar quddisa an tsarkake ta bishiyar da tsagawa kun bai ci wannan wato shi manzo sama an wanke zuciyansa ne duk wani dauda da zai sa maka wannan ma babu shi wannan kuma sun ce ya faru sau biyu ya faru a miraji ya faru a lokacin da ake shayar da shi halimatu safiya tana shayar da shi ya fita yana wasa da yara sai yara yan uwansa sai suka ga an kada manzala ta sama wani mutum ya kare shi malaika jibril ne ya tsara kirjinsa ya fito da zuciyarsa sai ce haza har su shaytan ne wannan shine ruwan kidan daga wani sai ya sa ainihin zuciyar na a cikin wani kwano na zinari sai aka sa ruwan zamzam aka wanke dottin zuciyar aka wanke sai aka sake mai ruwa sai aka dinki shi nan duk wata dauda da zai sa shaitan ya shiga zuciyar ta shi an riga cikin wani masa yara da suka koma da gudu suka ce an kashe kutila muhammadu an kashe muhammadu suna ga halimatu sabiya an kashe shi to ba kashe shi aka mala'ika yau ne zai masa aiki ya masa operation ya fitar masa da duk wata dauɗa ta zuciya wanda za ta shagaltar da shi gabanin ganawa da ubangiji subhanahu wataala ko ta kare wani abu daga nan ma ita kan ta tsori ta mai da shi wajen wajen iyayensa to an ce wannan abu ya sake maimaituwa lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi wannan ya inganta guda biyu amma akwai dai wanda wanda bai inganta ba na lokacin hijira ne nake tsammani so ala ai halin ne manzo sama zuciyarsa a warke take in an ce maka kullu yana tare da Allah ta'ala sai za ka yi mamaki shi an cire masa wannan daudan kai kuma ba a cire maka ba ضربنا به اليافوق من كل ملحد فلاذ بقول الحق بعد تمرد وقلنا افتكارا حق منه بأوحد حججنا بتفضيل النبي محمد جميع الورى والصح ليس من الصح yace darabna bihi al-yafuka darabna mun bugi al-yafuka matsan kuran kai min kulli mulhidin daga dukkan mai baudewa gaskiya shine kafuri bihi sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alyabukan nan nace manzon ku akai da ko ba shi ne uku kan yaro a ko nuri da yake dan lotsewa yana kirji yana dan abin nan me yake ce masa na madiga yawa madigan kai madigan kai wato santan wannan wannan gurin suka dinga duka na kafirai suna suna kwantar da su a wajen yaki suna kwantar da su a wajen yaki yace fanaza bi qawli al-haqqi ba'da tamarrud shi wannan wanda muka buga din fanaza sai fake bi qawli al-haqqi da fadin gaskiya ba'da tamarrud ba taurin kai wato da ya taurin kai sai ba zai imani ba zai ji duka a wajen yaki sai fara fadan gaskiya fadan gaskiya ita ce la ilaha illallah sai fara kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yasa a wurin yaki da yawa kafirai sun musulunta da aka zo fatawa maka mutum dubu biyu suka musulunta a fatawa maka to haka inda an je wurin yaki to za a samu ko masu masu mika wuta wasu kuwa sai an kamo su ma tukunna sun zama bayi sai su musulunta ce wa kunna sai muka dinga faɗa ko muka ce iftihara don alfahari hukka min wanda ya cancanci manzo Allah ta sama bi auhadi ya zama shi kai ne ke da wannan wato da wannan daraja ne shi kaɗai ne mai cikin wannan darajar da muke cewa haddajna murrin jayi jami alwara dukkan talikai bi tafsirin nabi muhammadi da fifita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa wata duk wanda za mu tattauna da shi A kan cewa annabi mu ya bi nasa to za mu kure shi shi ne ma'anan wannan shi kaɗai ne yake sama da annabawa gaba ɗaya ko da haka muna faɗa wannan istikhara inda alfahari don don alfahari muna alfahari da annabi mu da yace huk abin wato ya cancanci haka din bi au hadi shi kaɗai ne wato shi manzo Allah sama shi kade ne yake da wannan daraja ila da darajoji da shi kade yake mata da su to shine afdalul khalq wanda yake kowa a cikin halitta yake kowa a cikin manzoni shine shugabannin manzoni gaba da hajjajna anan ghadabna mari rija ba daga hujja bane hujja kana ba da dalili ne don kare jayi mutum fa hajjahu hukumu sai mutanen suka nemi su rinjaye shi wato suka dinga suka nemi muqabala da shi to shine ma'anan hajjahu abinda ya zo a hadisi fa hajja adamu musa eh, fa hajja adamu musa fa hajja adamu a lokacin da ne musa yake cewa kai ka fitar da mu daga aljanna kai ka ci dan itace ka fitar da mu ba don ka ba du'a aljanna za za za a hajjice mu kai ne za ka zarge ni akan abinda Allah ya riga kaddara na cin dan itace nan ka zarge ni akan ba annabi musa sai rasa me zai faɗa Allah fa Musa fa Musa fa sai kure Musa kure Musa a wannan wasafu saman dutse laysa min as-safhi baya daidai da kasan dutse as da sadun shine saman dutse as kuma da da sinu as shine kasan dutse wato idan kana son ka kari magana ne kari magana ne laraba idan kana son ka ka gwada darajar wanda yake sama dutse da wanda yake kasa washe daukaka don la zai kutantu an fara kai ka san na saman nan shi ne ya fi daukaka a kan kasa to haka ne in ka zo kana son ka ce Allah ta sama ya fi wani annabi daraja to na sama ne kake son ka kwatanta shi da na kasa kaga da ka fara magana ma an san waye ne ya fi daraja abinda Allah zai ke nufi to amma ya zo a hadisi manzon sama bai yadda kana jayayya da wani da wasu mutane akan fifita shi akan annabi su ba ka zo kana jayayya shi ne fi yin annabi amma ka zo kana jayayya da yahudu su suna cewa annabi musa ya fi annabin ku ya fi annabi ku ko kuma kuna cewa annabin ku ya fi annabin musa manzon sama ya hana ya hana wannan me yasa saboda idan kuna cika ji gaba da wannan za su aibanta annabin ku domin duk wanda kake son ka ja da shi akan wani bayan ka faɗi darajoji to karshen za ka zo a ah, kuma na ku da kaza kaza yayi sai kai baka ta ah, to ai na kuma yayi kaza to sai a fara faɗan aibubuka kuma yanzu ko yan takara ne misali yan yan siyasa yanzu zo suna son su daga wani dan takara su ai za ka ga suna kukkushe wannan ne don su dago na su to duk jayayen da za ta kai ga haka manzo ya sama da yadda da ita yasa ake da to fa yuni alal anbiya kar ku dinga fifita ni akan annaba da cewa kuma shine mafifici ma'ana ku dinga jayayya kuna ta abun nan kuna ta kuna kuna ta kawo aibubbuka har ku shiga kuna kawo darajoji har ku shiga aibubbukan dinga faɗan wasu abubuwa wanda ba aibi bane amma ku aibanta annabawan da su saboda fifita annabi Allah su ma ce karkai wannan sai sai ma kada wallahi kada wani ya ce ana khairu min yunus bin matta kada wani ya ce na fi yunus dan matta shine wanda kifi ya haɗe shi ita kar wani ya kuskure ya ce ni na fi yunus binu mata, to sai malamai suka fito yaya haka kuma bayan ya ce shine ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala faqar shine shugaban annaba ranar kiyama babu alfahari to abinda ake nufi wasu malamai sun fassara shi wata fassarar da aka rusa ta ma cewa wai kai kai inda ake magana da kai karka ce na fi annabi Yunusa ba za ma kai kai zaka ce ka annabi Allah ne abin da ake ne karka ce manzara sama ya fi annabi Yunus ta wata fiska da zaka kaskantar da annabi Yusuf annabi yunus saboda ya gudu wa sa kifi ya haɗe shi yi ta addu'a kifi amma da shi ya yi wa Allah laifi ya gudu Allah ya kama shi to sai ka kawo wannan ka nuna cewa ai shi yana da wani matsala tun da ya yi kaza ya yi kaza saboda haka manzala sama ya fi shi in dai ta wannan ne karka yi haka domin za ka je ka taɓa darajar wani annabi kuma karshen sa za ka iya fita da musulunci daga musulunci ma da sababin wannan don dole ka karrama dukkan annabawa kanka abin nan ka daraja su fushin dai ai don Allah ya fushin saboda ba yi imani ba ne kaga kai inda kai ne daraja ne a wurinka ya shi da mutum saboda ya ki bi Allah ko ya ki ya yi imani amma annaba sai Allah ya kama su da abin da kai kila ma daraja ne a wurinka idan ka yi shi to sai maza su sai ya hana ya yi doka yace kada a dinga irin wannan jayayya amma dai ko shakka babu ubangiji subhanahu wataala ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabawa gaba daya sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa 欢迎参加。就。